الدين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته mai tambaya ne ke cewa menene hukuncin sojoji da ake tura su filin dada suke kisan mutane da wanda ya ji da wanda bai ba da wanda ya laifi da wanda bai yi ba mai hukunci duk wannan kisa sannan kashi na biyu don su sojojin suka mutu a filin daga menene hukuncin mutuwarsu shi shahada suka yi kuma suna nan suna kare constitution ne ba wai musulunci ba abu na farko dai sojar ƙasa idan aka tura shi abinda ya kamata shi ne ba zai dinga dinga kisan mutane mai uwa da wani ba wanda yake ciki yake musharaka ake yaki da shi shi wannan yaji yaji ya gani kuma ya ne shi wannan kwasa kashe shi babu ne ba da amma wanda bai ji ba bai gani ba yi ba a shi wani shi sa cikin musulunci wa wani wadansu mutane wanda ba a taba su a cikin daga daga cikinsu akwai mata daga cikinsu akwai yara ƙanana daga cikinsu akwai tsofaffi har sai waɗannan sun ɗau makami su masu shiga garin daga ba ta ba a taɓa su saboda haka idan har soja ya san cewa ya kashe wani wanda baya ciki ta haka shi ma ya kasa kusa, in daga ganganye yana da babban laifi a gurin idan a bisa kuskure ne to zai biya ya kafa wannan abin da ya shafe shi abin da ya shafi shi karar kansa in ya mutu mai tambayar sai ya ce yana kare constitution ne ba kare constitution ne ke ba ai babu mai zuwa da constitution filin daga wani da ka ce yana kare shi abin da suke karewa suna kare ƙasa suna kare rayukan mutane suna kare dukiyoyin mutane muna fata an gane ko koda sojin kasa ne duk da cewa ba muna daular musulunci ba amma su abin da suka je karewa ke dalili kuwa hankalci idan ba su je ba to lallai lallai za a zubar da jini za a kona dukiyoyi za a yi hasarar mutane saboda haka sun je su kare rayukan mutane ne da kuma wata dukiyoyinsu Allah ta'ala a. Allah ya malamin tambaya ta gabe can salamu alaikum malam laka wa rayuwa albarka ya ce tana tafiya shi ne ne hukunci mutum da yake ajiye kuɗi a banki amma banki duk shekara da su gamar kayan sallah da kayan kuɗi wannan wannan tukunci da ake wannan ba wani abu a kai don ka sa kuɗinka a banki kuma har ba laifin Eh, kada ka je sa a tebur in ka sa a tebur za su tura maka kudin ruwa amma in ka sa faranta zargi an gane to sannan kuma a matsayinsu na ka suna son su dinga kyautata maka domin kada ka koma wani banki saboda haka ko da sallah za su dawo ku su baka wannan ka karba ka ce hani an bari a babu da insha Allah shi ta gaba ne shi na fama da ba kuma ga shi na su yi sallar ta hajji to ya zai tun da ba su ba wuya wata ba zai lalace ya zai sallah haka zai sallah hukuncin salisul bau mutumin da fitsarin da ke diga baya iya yankewa haka ba zai ce ba zai yi sallah ba zai tsarkin sa iya gwargwado wa taɓa Allah ma safa ta Ni ya gama tsarkin sa yi a rolan sa yi zai tsaya yana gani duka zai sallar sa babu babu wani laifi a kansa insha Allah to shi ma wannan haka yake ko da ya biya tsaya yana ta hajjar ɗin ya daɗe yana yi kuma hutun na fita da sauransu to ci gaba da sallar ba komai a kansa insha Allah هذا مثل مولانا تقبل wa barakatuhu ورحمة الله وبركاته تعالى وبركاته ya kara ma ilimin malam mai albarka amin malam malam na ji wasu 'yan uwanmu suna yin sallama ta sallama sallama sallama sai ce salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Shin salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah. bambanci salamu alaikum da assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan na tambaya cewa akwai waɗanda suke sallama a sallah. Ina ji tambaya kashe biyu ko kuma kusan duka iri Duka iri Wayansu ne idan suka zo sallama a sallah ba sa yin daidai. yadda ya rubuta wani sai ce wani sai ce maka salamu alaikum salamu alaikum misali ko salamun alaikum yace menene matsayin sallolin wa'ana gaskiya wannan tabbar tana da bangar muhimmanci domin shigar <clears throat> da ta zo ta sallama ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi da alifun da lamu assalamu alaikum kuma menene matsayin sallaman nan a cikin sallah rukuni ce yin sallama rukuni ce da dalilin hadithin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wanda malaman suka ce hadithin hassan hadithin yana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa miftahu salati alwudu وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم مبودن صلى شين أرولا abin da yake haramta maka yin wani abu a sallah shine kabbara takbiratul ihram abin da yake halalta maka sauran abubuwa cikin sallah shine taslim da wannan hadisin da malikiya da shafi'iyya da hanabila jumhurin malamai duka suka tafi a kan cewa sallama rukuni ce a cikin sallar rukuni kuma idan ya samu damuwa cikin sallar sallar ta baki saboda haka yawancin malamai sun tafi a kan cewa idan ka ce salamun alaikum sallar ba ta yi ba jama'a an gane ko ana ganin abu ne karami sosai alifu da lamun kawai ya bada sallar eh to amma gaskiyar lamari shine idan mutum ya cire wannan alifu da lamun salamun alaikum ya samu damuwa a wani rukuni na sallah idan mutum ya rade yana yi a bisa jahilci wannan babu damuwa a kansa amma daga ranar da ka sani to haka hujja a uzuri ya kau insha wallahu a'lam malam wannan mutum wajen uku ne jikin addu'a na farko dai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam Allah kara rayuwa albarka ya na ta kana bukatar addu'ar kai don zai fara neman aure yana da Allah ta shi mata ta gari amin amin wannan kuma shi da Allah iya yi sirra su shi ne abu zarri cewa iya yi sirra su da Allah ta sa Allah ya gafarta musu wannan din ma ma duka zuwa da ke bukata abu duka munatan kowa na wannan bukata insha Allah zan wanda dama muka ɗan jefa irin wayannan addu'o'i insha Allah ma suka zai ta Allah wani bai ya fara amin wa'anda suka aka musu rashin ubangiji Allah ya gafarta wata da kyauta makwancin su Allah ya nawara kaburburan su kuma idan ta mutu zuwa Allah ya samu cika da imani wa'anda su da bukatu na gari bukatu na alkhairi ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ja musu bukatun su wannan dan uwa shi ne ke neman aure ubangiji Allah subhanahu wataala ya tsire masa Allah ya masa buɗe Allah ya sa ya gaggauta auren sa cikin kankanin lokaci insha Allah amin ya kawo da inganta rawa sannan a rama da muke karatu da shi a wanda ya taho daga sokoto da sokoto to jiki a ɗanyi nauyi mu tashi addu'a ubangiji Allah ya bashi lafiya a san da malam bukatar addu'a domin jiya ma su da gaba muka san cikin shi a zo ne tunda zai ka gama sai ta ba abu yin da ya mu ba da jin daɗi amma shi ma dukkan ba da ɗaya ke ji gaskiya muna fata Allah zai kai tsara da tsara da tsara da tsara gaban kungiya ma su ne har da shi ba ga abin da yake barwa na gane da azumin nan akwai mutanen da suke da ƙwamsa ƙwamsa ƙwamsa idan suka jera azumin nan har zuwa wani lokaci ta daga musamman zuwa wannan lokacin sai daga ga abin ya ci gaba su kare da su muna fata Allah ya bi wa kowa lafiya الله من الشيطان تقصروا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون an samu da karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد muna tabbatar da godiya ga Allah madaukin sarki da kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci na 20 ko na 19 na sha tara ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma kamar da muka saba wannan masallacin da tare da baka fatan mu Allah mu dauke sarki ya sauka da karatun da dora mu kan daidai jama'a idan ba mu sha'afa ba a karatu da muka yi jiya mun yi bayani a kan munafikai wanda allah ɗaukin sarki yi mana bayani cewa daga cikin ɗabi'arsu su yi magana da baki cewar mun yi imani da allah mun yi imani da manzon allah za mu yi biyayya a gare su amma kuma aikinsu sai ya saɓawa a duk lokacin da aka ce za a yi musu hukunci da alkur'ani da sunna za ka ga cewa sun biki to ne Allah ya ce a fi qulubihim marad muka ce bal fi qulubihim marar, tabbas cikin zukatansu akwai cuta muka ce wannan abdan ba tambaya aiki yi ba Allah ya hada sanin abin da yake magana kai ba zai tambaye ka ba shi yasa a bakara yace fi qulubihim

sai ka jaji dubu a kan ka cuta sai Allah ya sauƙaƙa maka a kai dai shi yasa a can ƙarshen suratu a tauba Allah ya ce fa amma alladhina amanu fa zadatuhum amanu ce wa amma lalina fi qulubihim marad ce amma waɗanda suke da cututtuka a zakatansu fa da hum rijisan ila rijisi sai wahayi da ake saukarwa ayoyin da ake saukarwa sai ya kara musu dacci kan dacci wa ma tuwon kafiru suka musu suka kafiru saboda haka wannan sunna ce ta Allah falamma za'u azaba Allah quluba yayin da suka karkace suka bar hanya sai Allah ya ƙara tarkatar da zukatan to Allah ya tabbatar da zukatan mu kan gaskiya karatu mu yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga inda muka tsaya a fi qulubihim marad mun gama da wannan haka ne sai Allah ya ce an yartabu ai bal irtabu aka cuta ta biyu ke cuta ta farko akwai cuta cikin zukatansu abu na biyu balin tabu sun yi shakka da kofanto cikin ingancin addininsu jama'a shakka cikin addini ba ta shakka cikin alkur'ani mai girma haɗari ne shakka cikin sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haɗari ne shakka cikin addinin baki ɗaya cikin wani hukunci daga cikin hukuncin hukuncin Allah wallahi haɗari yana iya kawar da mutum daga musulunci yana iya fitar da mutum daga musulunci shi yasa malaman musulunci manya-manya waɗanda suke suka nuna kokontonsu a zahiri game da wani hukunci a shara'ar musulunci sun ce sun yi rinda a da wasu islam akwai shakka a ciki na wasu islam yana da cikin abin da yake warware musuluncin mutum ka yi kokwanto cikin addini wani mai waƙen larabawa yana cewa cikin waƙarsa sunansa iliya abu maru iliya abu maru shi rayuwarsa ma baki daya kokwanto ne kawai ya ce ji لا أدري من أين ولكن أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أتيت لست أدري لماذا لست أدري لست أدري أنا أعرف جبار ولا شكاش ya ce jitu ni dai na zo duniya la adri min aina ban san daga ina na tuho ba walakin a ce to amma ni dai na na ga kaina a duniya wannan shirin ne babba baka san ya halice ka baka san daga ina ka tuho ka dan duniya ba baka san wani ne ya halice ka ba kawai ka ga kanka nan. wannan kofanto da cikin addini Wala ولقد أبصرت قدامي طريقا da na iso nan duniya sai na tarar da wata hanya a gabana kawai sai na bi kuma ya ce zai ci gaba da bin wannan hanyar ko ya su ko ya ƙi nan ma wani sharri ne me yake nunawa yana nuna cewa duk abin da yake nan duniya allah ne yake tilasta shi idan giya ma ya sha a tunaninsa allah ne ya tilasta shi idan kafirci ya yi a tunaninsa allah ne ya tilasta shi wannan shi da aƙidar mutanen da ake kiran su aljabriya suna da wata ƙa'ida da take cewa al'insanu kan risha tafi mahabbatin rish mutum kamar fifikin kaza ne a cikin iska sai inda iska ta tana shi kawai ta wannan kafin kafirci ne babba ya ce kaifa jikito kaifa asabtu tariqi lasu aji ya na iso nan duniya ya ma ne na gane hanyar da nake tafiya ban sani ba baka san Allah ne ya dora ka kan hanya ba yace sai na tambayi kaina me yasa ban sani ba shi ma shi kansa din yace shi ma bai sani ba wannan shine kofanto kan kofanto shakku na ala shak to wannan kafirci musulmi mai yaƙini na addini baya kofanto baya shakka akwai ne mawaƙin laraba irin wannan sunan shi abu ala al-ma'ali abu al-ma'ali shi kuma yana shakka ne cikin ayar alƙur'ani mai girma inda Allah ya ce wasariku wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa barawo wasariqatu li Allah ya ce ku yanka hannunsu daga ina ake yankawa daga wuyar hannu idan barawo ya sata ga inda ake yankawa Allah ya ce za a ji masu saba da kala da hukuncin Allah to a matsayin ka na musulmi ko ya maka a birnin ko bai maka ba dole ka karɓa ka fi sami'ina wa shi wannan bawan Allah yana da wani kokwanto a kai kun san ina ne kokonto sa ina tambayar yanzu idan mutum ya wa wani ta'addanci sai ya yanka mai hannu sai ya yanka mai hannunsa idan aka je kotu nawa zai biya diya zai biya diya ɗin abinan dinari 500 akan an yanka mai hannun zai biya dinari ɗari biyar to shi a birnin tunaninsa daidai wannan gurin kuma idan ɓarawo yi ya sata ƙimar mai zai sata a yin hannunsa rubu dinari dinari ɗaya idan ta raba shi hudu kashi ɗaya daga ciki idan ya sata shi ne za a yanka da sama jama'a kuna fahimtar wannan ba wannan sai ya dauki kwakwalwarsa sai dinga shakka cikin ayar Allah subhanahu wa sai ya ce a cikin waƙensa sai ya ce yadon bi hamsi mi'ina min azdadin wujiyar ma laha kusa a fi rubu a dinari jama'a kuna jiko? ko yadon بخمس مئين من عدد هديت ما لها قطعت في ربع دينار يجي تناقض تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العالم me يجي cewa يجي إذا idan mutum ya yi wa wani ta'addanci sai a cikin ya biya dinari ɗaiɗai har ɗari biyar da sai wannan hannun kuma idan ya je ya yi fata ya saci abin da ya kai rubu dinari ɗai kawai one fourth na dinari sai a cikin an an ta hannun wannan mutum wannan shi hankali shi bai ɗauka ya ce wannan ya ce ta na ya ce wannan tafka ne da walwala ba abin da za mu ce sai dai kawai mun shuru don abin ya taho daga ma'aikacin amma shi a gargar tunanin sa bai masa ba to anan idan kana son zaman lafiya a matsayin ka ne musulmi duk wani hukunci da ka gani na shari'a idan hankalinka ya dauka alhamdulillah idan hankalinka bai dauka ba ka ji gudun malamai ke clarify ba ka zauna da shakka zai kawo maka kokonto cikin imaninka ya gurbata maka addininka da musuluncinka wannan abin da ya shiga mai duhu tuni malamai suka warware akwai wani malami wani babban malami Sheikh Abdul Wahab Al-Maliki yace abu ne mai sauki zo a warware masa ce, lamma kana fil yadu aminatan kana tamina walamma khalat hal a lokacin da hannu yake amintacce bai yi sata ba aka yanka shi lokacin sun yi tsada an gane ko za ka ce a biya dinari 500 amma lokacin da hannu ya yi ha'inci sai ya wulaɗanta za ka ce kawai ko da ya kai rubu dinari kawai a yanka hannu zama mun wannan ba al-imamu shafi'i akan wannan baitin shi ma sai ya rabbi yake cewa hunaka mazlumatun ghalat bi qimatiha wa ha huna zalamat hada ta'ala al a cikin da aka ce a biya dinari biyar a wajen an zalunci hannun ne an yanka saboda haka sai hannun ya yi farashi mai kyau aka ce a biya dirhami 100 abinan dinari biyar ya ce a wannan gurin kuma hannun ya yi zalunci sai ya sai wulaƙanta a wurin allah su ma'ana wata ta saboda haka shakka cikin addini babu kyau yana kuma iya kaiwa da mutum ya bar addinin musulunci allah ya ce amir tabu ai bal irtabu sun yi shakku ne cikin addininsu suna ganin gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba wannan shi yasa suke mayar da umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu ay bal yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu subhanallah Allah ya ce cuta ta uku tattare da su wayannan munafikai da suke rejecting umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal yakhafuna suna tsoro ne an yaqifa Allahu alaihim Allah ya zalunce su wa rasuluhu manzon Allah ya zalunce su subhanallah irin wannan ayoyi ba yana da cikin ladabin karatun alkur'ani da girma idan kana karatu sai ka zo irin wannan gurin sai ka sassauta muryarka idan kana daga muryarka ne sai ka zo nan gurin sai ka sassauta muryarka munafikai sun ce Allah yana zalunci sun ce manzon Allah yana zalunci ba na ne wanda zaka karanta ka daga murya sosai ka gida ba wallahi ina karanta ne kai na kunya nake ji kunya nake ji karanta ne dai nan ba ya Allah zai zalunci ya manzon Allah zai zalunci ire-iren waɗannan cikin alƙur'ani mai girma kamar inda yahuda suke cewa وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا إن كانوا دي أنا أقول سيكا في السلطة إن كانوا ولعنوا سيكا أكا فقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إن كانوا دي فقير أن سيكا في السلطة إن كانوا دي باقي على بيع على أي حال nan gurin munafikai Allah ya tabbatar cewa su suna tsoron wai Allah ya zalunce su ko manzon Allah ya zalunce su ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala bai zalunci kuma babu wanda ya kai shi adalci har duniya ta nade babu wanda ya kai shi adalci har gobe kiyama har a shiga aljanna a shiga wuta babu wanda ya kai Allah adalci misali adalcinsa a gobe kiyama a lokacin da za a zo mutane ke aljanna wasu su wuta hadisi ya inganta cikin sahihul bukhari cewar yara ƙanana da suka rasu yan shekara biyu shekara biyar ɗan shekara bakwai zuwa shekara takwas tara goma ba su yi girma da takalifi zai hau kansu ba ba a fara rubuta musu laifi ba balantana su shiga wuta ba a fara rubuta musu lada ba ban na su shiga irin wannan yara daga cikin adalci irin na Allah subhanahu wa ta'ala wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbansa sai ya ce idan kuka je aljanna gobe kiyama sai kuka ga wani dogon mutum yana cikin rawba yace to wannan mutumin annabi Ibrahim da alaihi yace za ku ga yara kanana a kewaye da shi da yawa ya ce waɗannan ƙananan yaran su ne waɗanda suka mutu a bisa fitara da wani mutum ya yi tambaya ya ce har da ƴaƴan mushrikai da kafirai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce har da ƴaƴan mushrikai da kafirai za su shiga tare da su aljanna duk da wannan matsala ce da malamai suka yi sabani da yawa amma wannan hadisi na cikin sahih bukhari ya'yan musulmi da suka rasu suna ƙanana insha Allah ta'ala dukkan su suna cikin aljanna dan adalcin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wani lokacin aka yi rasuwa sai ka ji mutane suna addu'a Allah ya sa yana cikin makarantar Annabi Ibrahim to babu wata makaranta a gurin cikin aljanna ne aljanna ba ka za mu yi karatu kuma ai an shiga uku karatu kawai da za ka yi shi ne na daga maka daraja cikin aljanna لوكتنا ذات يومك اقرأ ورقع ورقع كما كنت ترجم في الدنيا فإن آثر منزلتك عند آثر آية تقرأها أما أبو ما أمانت أنا شميني يا هيا مشركين يا هيا مشركين حديثي يجي تبكى سنة في الأجر تبكى سنة في الأجر لقد كنت كعادة الله سبحانه وتعالى yaran da suka rasu ko matasa da suka rasu ba su yi aure ba ko sun yana daga cikin cikin adalcin san an shiga aljanna sai sun aure sai aure sai an musu aure cikin aljanna domin abin da ya wuce sunan duniya Allah yana sanya ya musu adalci Hadith ya inganta a cikin musnad ahmad daga hadithin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum hudu za su zo gurin Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama su kafa ga hujja mutum hudu za su kafa Allah hujja gobe kiyama daga cikin su akwai mara hankali mahaukaci akwai wawa akwai tsoho akwai ahadin fatawa akwai al'asar wanda bai ci mutumin da yake kurma da bai ci zai tuhu wurin Allah ko ta'a. ya kafa wa Allah hujja ce ya Allah lokacin da ta turo da annabinka ta saukar da littafinka ni kudi na baya ce ido na baya gani shi yasa ba ta ba ba zama musulmi ba Allah ya ce hujjar ke nan ce to jage sai canje kai kuma fa sai ya tsoye ta ainihin tsoho ne lokacin da sakon ka yi so gare ni na tsohuwa hankali na lokacin ya kawo baki a tunanin kawai shi sa ban karɓi sakon ka ba Allah ya ce to shi kira yi gibu kai ba kai kuma ba sai ya ce to lokacin da sakon ka ya zo gare ni shi wawa da lokacin da sakon ka ya zo gare ni ainihin hankalin ma ba ne da shi yana da suke jefa na kan titi suna wasa da hankali na Allah ya ce jage haka kowa zai ba da musulunci ƙarshe sai Allah ya ce da su shin kun yarda a yanzu idan na jarraba ku ku bi umarni na sai su ce ne eh. da Allah ya ce to da wutar da zama da mutum shi kuma ga wutar nan tana ci balbal amma aljanna ce kai in ka ganta kawai wuta ce tana ci amma kuma aljanna ce sai su yi rigigi za su je su fara suna suna ganin wuta wuta su gani amma ta ɗan umarnin Allah ne sai su je za su fara wuta suna fadawa kawai sai su suna cikin ni'ima daga cikin cikin adalcin Allah akwai waɗanda za su je ne suna tsoro ba za su shiga ba waɗannan mala'iku da za su gafi su sai su dole sai sun shiga ba mu shiga wuta a cikin su hadisi ya inganta a cikin sahih muslim cewar hatta dabbobi gobe kiyama hatta dabbobi gobe kiyama cikin adalcin Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yake la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah حتى تقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ماذا الله يقول لي لي والله أدفع على don mutumin da ya ji haƙƙin wani sai ya biya gobe kiya cikin adalcin su duk wani wani wanda ya zalunci wani wallahi sai ya biya an baka biya a nan ba za ka biya gobe kiya wani hadisin ma cewa yayi idan akuyan wani ka sata to gobe kiyama za ka tuhu da akuyar auyar ta akuyar na me kai magana me duk wanda ya ganka ya san kafa ci akuya za ka kai ka zai wa mai ita gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta dabbobi marasa kafu sai an rama musu cutar da dabbobi masu kafu su kai gobe kiyama sai an tabbata kowa an rama wa kowa haƙƙinsa shi gina su kuma sai a mayar da su toka ko kuma tarbaya nan da kafin zai ci ya laitari kuntun turaba ta saboda haka allah madaukin sarki babu wanda ya kai shi adalci inna allah لا يظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من Allah ya ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra shi Allah madaukin sarki zai iya zaluntar bawansa ko da na iya gwargwadon kwayar komayya mithqala dharra mafi kankanta abu a duniya Allah bai iya zaluntar ka wa in taku hasanatan idan alkhairi ka zo da shi yudha'ifha Allah zai rubanya maka ya ninninka maka wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima sannan kuma ya bayar da digiri shi lada da girma ya baka aljanna al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a karkashin wannan aya yake cewa akwai hadisi na Abu Sa'id al-Khudri shafa'a wanda yake cikin sahih Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa gobe kiyama idan an zo aka yi hukunci tsakanin bayi dan aljanna shiga yan wuta suka shiga wuta muminai suka shiga aljanna kafirai suka shiga wuta muminai masu sako sun ma suka shiga wuta nan ne muminai da suke cikin aljanna za su ce wa Allah ya Allah akwai yan uwanmu da muke tare da su a duniya ba mu gan su aljanna ba kenan ba su aljanna suna ina suna wuta wani balawo ne ya yi sata sata ta kai shi wuta wani magurbaci ne gurma ta kai shi wuta wani mai cin nama mutane shi ya kai shi wuta da irin wannan lafuffuka mai zina mai sata da sauransu sai su ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah wallahi mun kasance muna sallar tare da su muna aikin hajji tare da su muna zakka tare da su muna azumi tare da su ya Allah ga wani cikin aljanna ba buga su ba Allah cikin cikin adalcinsa sai ya ce dukkan ku baki da ku fita daga aljanna ku je can wajen wuta kowa ya bincika wanda ya sani suna sallah tare a nan duniya duk ku fita da su hadisi yana cikin sahih bukhari sai yan aljanna sai su dunguma su fito su je wuta sun je wajen mutar da haddama a wannan lokacin wani wuta ta riga ta ci shi zuwa ƙaurinsa wani ta ci shi zuwa ainihin gwiwarsa wani ta ci shi zuwa har kwakwasarsa sai su fitar da su baki aya a wanke su a musu wanka su a da su sai su koma su ce da Allah ya Allah duk waɗanda ka ce an man san su mutune su duk waɗanda maka sani mun riga mutune su ya Allah suna nuna godiyar su sai Allah ya ce ku koma cikin cikin wuta ɗan ɗan aljanna ne ku koma can wajen wuta yanzu kuma duk mutumin da yake da iya gwargwadon alkhairi a cikin zuciyarsa iya gwargwadon dinari guda daya kamar ka ce kwandala na alkhairi a cikin zuciyarsa ku fitar da shi sai su je sai su fitar da halittu da yawa sai su dawo ci ya Allah mun kawo rahoto duk waɗanda ka ce mu cire su don suna da imani iya gwargwadon dina da mun gama cire su ya ana mun gode sai ce a'a ku koma duk waɗanda kuka san cewa suna da iya gwargwadon alkhairi da imani iya gwargwadon rabin dinari ku cire shi daga wuta sai su cire su dawo su ga Allah ya ce ku koma duk wanda kuka san cewa akwai misalu zarratin na imani a cikin zuciyarsa ku cire shi ku dawo shi Allah yana da adalci kuma da adalci abu sa'id al-khudri lokacin da ya faɗi wannan hadisi a wajen sahabbai yace idan ba ku gaskata ni wannan hadisin ba kun kun ga dama ku karanta fadin Allah subhanahu wata'ala inna Allah la yadhlimu mithqala akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud wata mutum wannan hadisin Abdullah bin Mas'ud kuma cewa yake gobe kiyama za a zo da bawan Allah da ya ci haƙoƙin mutane za a zo da bawa wanda ya ci haƙoƙin mutane ya zaɓi wannan ya zalunci wannan ya fatan ga wannan kamar da muka saba yau mutum ba san shi ba ba ta taɓa haɗuwa da shi ba don an yi maganar shi kawai a facebook ko a media kawai shi ke da sai ka kama su a shi kana cin mutunci wallahi gobe ya masu kariya hmm. wallahi gobe kiyama duk mutumin da ka ci sa wallahi ta biya shi yasa wato mu rike ba mu ya fi mana mutum ya rike ba wani sahabi a yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin ku tunan ne kamata ne yake amsuka alaika misali wal yasaka baituk wabki ala ma na nasiha uku masu tsada manzo Allah yace na farko ka rike bakinka ka kama harshenka a lokacin da mutane suke surutu cakcakcakcakil cikin labarin siyasa kai ka jaba ta kai sannan kuma gidanka ya wadace ka in ba abin da za ka yi waje ka fita kenan ba kai ba daba ba kai ba zaman daba sannan kuma wabci ala khati'atik kai tunanin kurakuren da kai ne fuka da kai wa Allah kai kuka Allah ya gafarta maka ina ruwanka da laifi wani jama'a kun gina da su masu tsada ko An fita alaika lisani wal yasaka bayt wabki ala khati'atik hadith abdullah bin mas'ud yana cewa gobe kiyama za a zo da wani bawan Allah wanda yake ci haƙƙin mutane a tsayar da shi a gaban Allah subhanahu wata ala. Allah ya sa wani mala'ika ya kira a cikin mutanen duniya baki ɗaya. ga wane ɗan wane duk mutumin da ya san yana da haƙƙi a kansa ya zo ya karbi kayan fa jama'a mun fahimta mala'ika ne zai shela na fasadiyar alƙiyama ga wane ɗan wane a gaban Allah a tsaye a yanzu duk mutumin da yake da haƙƙin haƙƙi a kansa ya tuhe da sa sai mutane su zo su yi layi layi da abin haƙƙin mutum haƙƙin mutum da buje shi in kana son ajiyar nan mutane za su zo su yi layi da yawa sai Allah ya ce da shi to ga wanda ka ci shiga haƙƙin haƙƙinsu ka biya su sai sai Allah sai ya bare da shi ya Allah ya zai biya su a nan ba don ayi yi mun mun bar duniya babu abin da zai biya su can ba dirhami ba dinari ba dala ba naira ba lira. ba abu abin da za ka biya su sai Allah madaukakin sarki ya ce in mala'ikunsa ku je ku kwaso ayyukan alkhairi ko kawo sai ku raba masu haƙƙi wannan dole ne sai Allah ya wannan saboda cikin adalci sai a zo da ayyukan sana'ar kai ka bi salloli da na farilla da nafila baki da a dinga raba mutum sai an gama rabawa sai a zo kan azumi a gama rabawa sai a zo kan zakka a gama rabawa duk wani aikin alkhairi da ce an gama raba gama baki to shi wannan idan da sauransa mala'iku za su zo su cewa Allah subhanahu wata'ala dukkan wanda suke da haƙƙi akan sa sun kare amma shi babu abin da ya saura na alkhairi sa sai da tsabar zarratin kawai Ayyukan ayyukansa na alkhairi abin da ya saura shine mai tsaro zarra rafiya gwargwadon bayan komai Allah cikin adalcin da sai ya ce ku rubanya masa wannan aikin alkhairi ku kai shi aljanna da marhama to idan shaqi ne fa yadda zo cikin hadisi za a gama raba ayyukan alkhairi sai kare ko mai tsaro zarra cikin bai saura ba sannan kuma ga sauran masu haƙƙi suna nan suna kira Allah sai ya ce tun da babu alkhairin da za a biya su ku je ku ɗebo laifin su wani ya sha giya ya ɗebo laifin giya sai a rabta masu, wani ya yi sata ɓarawo ne ya ɗebo laifinsa sai a rabta masa to haka za a dinga rabta masa da suka mutane wanda shi bai zo da su ba amma ya shiga cikin haƙƙin mutane yadda ya tara lada da farkon nan ya zo da lada aka raba mutane sai an tara masa laifin ya kai haka sai Allah ya ce to wannan ku jashi da kuka shuta to bangi da Allah ya sa mu dace to saboda haka waɗannan bayan Allah munafikai da suka ce su suna tsoron Allah ya zalunce su ko manzon Allah ya zalunce su sune azzalimai shi yasa Allah madaukakin sarki yace bal ulaika kuma kuma waɗancan mutane su ne zalimai wanda suka zalunci Allah suka zalunci ainihin kawunansu na inna kana qawlal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkum bainahum liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa Allah ya ce inna ma kana qawlal mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun bayan Allah madaukin sarki ya gama magana akan munafikai sai ce inna ma kana qawlal mu'mini kawai abin da ya kamata musulmi mumini ya ce Idan du'u ila Allah wa rasulihi a duk lokacin da aka kira su zuwa hukunci da alqur'ani mai girma da hukunci da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama li yahkuma bainahum domin yayi hukunci a tsakaninsu an yaqulu sami'na wa ata'na su ce mun ji kuma mun bi su ce mun ji mun bi ba za ka cika mumini ba har sai ka ce mun ce mun abada sai ka ce mun ji kuma mun bi sami'na wa fa'ala ko da a gangan tunanaka wannan hukuncin bai maka ba kai sun da ka ko ka nemi bayani misali akwai hadisin kuda ko daga musulun hadisin zuba hadisi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta da bakin idan kuda ta dara a kan abincin ɗayan ya yi mai ya tsoma ta ciki da kyau sannan ya cire ta fi likita da kan lura. sannan ya cire ta sannan ya yi sannan kuma ya ci abinci jama'a gane wa wa yake wannan sai ka lokaci a yi mu a physics a ko a biology a ko a kaza mun karanta ainihin kuda da ci ne ai yana tura da akan bayan gida da menene da menene in ayi ba zai yi ba to wallahi nan ka shiga gonar Allah ka shiga gonar manzon Allah idan baka fahimta ba kai shiru da bakin ka amma ka kushe kar ka shiga wannan gurin in ka shiga wannan gurin ma ka koma cikin shakka a cikin addinin ka wanda zai iya kai fitar da mutum daga cikin addini a da mutane ba su fahimci wannan ba a yau mutane sun gane cewa kuda da kake gani wannan fukafukansa guda biyu likitoci da suka tabbatar cewar gefe ɗaya akwai mai akwai cuta gefe ɗaya kuma akwai maganin wannan cuta yanzu an tabbatar haka kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bada wannan umarni shi ya san abin da ya gani kuma shi ya san abin da aka fara masa haka hadisin wulughul kalbi fil ina'i idza walada al kalbu fi ina'i ahadikum idan kare ya zo ya lashe ɗan abin nan kwanan ɗaya daga cikin musan kare ai ba a mayar da mutum ya riƙi kare a gidan shi ba sai karnuka guda uku karen farauta karen gadi sai karen mai mai na uku da sai na kiwo وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله to wannan karan manzon Allah sallallahu ya ce idan ya zo ya sa baki a kwananka ka wanke wannan kwanan su bakwai a wata riwaya na bakwai din ka wanke da ƙasa a wata riwaya na farkon ka wanke ƙasa wanda malamai suka tabbatar cewa kafin wannan kwana ba zai tsafta ka abinci ba har sai ka wanke yadda manzon Allah su alaihi so bakwai din za ka wanke kuma da ƙarshen dole da ƙasa in babu ƙasa a maimakon ƙasa sai ka wanke da sabu wannan hadisin ya doki hankulan mutane da yawa su fahimta har zuwa lokacin da likitoci musulmi suka yi bincike sai suka tabbatar cewa kare kare a cikin cikinsa akwai waɗansu cututtuka masu haɗe wanda waɗannan cututtuka ɗin a duk lokacin da ya bayan gida suna fita tare da bayan gidansa shi kuma kare kun sani in ya yi bayan gida da me tsarki in ya yi bayan gida da meke tsarki da harshensa haka za ka ga ya daura ya hada kawai ya fi shari gurin da harshen wannan harshen ne zai zo ya shafa maka kwani wannan cutar ta cikinsa ya ɗebo ta a harshen sa ya zo ya sa maka kwani idan baka wanke sau bakwai ɗin nan ba ta watakila ka kamu da cuta mai tsanani kwarai da gaske wanda za ka rasa maganinta a duniya ta saboda haka inda ma kana ƙaunar tsumini kawai faɗin mu'minai idan du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum a duk lokacin da aka kira su zuwa hukunci da alqur'ani da hukunci da sunna domin a yi hukunci a tsakanin su an yaqulu sami'na wa ata'na su ce mun ji kuma mun bi wa ulaika humul muflihun wa annan sunna wa anda suka rabu na wa man yuti ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم Allah ce wa mai yuto yadda duk wanda zai biye ga Allah wa rasulun duk wanda zai biye ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaksha Allah ya ji tsoron Allah akan abin da ya wuce wa tafi ya ji tsoron Allah akan umarni da yake gabansa umarni da hali wanda yake fuskanta Allah ya tafa ulaika umul faizun wa'annan mutane su ne masu nasara duniya da lahira kenan kana son nasara cikakkiyar nasara duniya da lahira to kai biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ji tsoron Allah a sarari da a إن شاء الله تعالى لا تكون صرعة دنيا الآخرة لو أن الله متكيد إن شاء الله تعالى وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وسلم